kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau za mu yi magana ne akan kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na ganin cewar an samo wa matasa aikin yi Wato yau mun bullo ta nan ne don mu sanar da masu saurare akan tsare-tsaren da gwamnati ta shirya na ganin cewa an samu wa matasa aikin yi ganin cewa ba kowane matashi ba ne a Najeriya ya je makarantar boko ba. Wakilin sashen Hausa a Legas ya shirya mana shiri na musamman akan wannan batu. sannan muna tafa da shirin kwalama daga jihar Kaduna. Masu saurare sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga wakilin sashen Hausa a Legas Babangida Jibril da shiri na musamman da ya aiko mana. yanzu haka dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar da wani shiri na horas da matasa sana'o'in hannu al'amarin da kuma gwamnati ta ce zai taimaka wajen da hankalin matasan shiga ayyuka irin na ta'addanci har layo gwamnati ta bayyana cewa matakin zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma kawo ƙarshen zaman kashe wando musamman tsakanin miliyoyin matasan najeriya da yanzu haka ke zaune ba su da aikin yi a lokacin kaddamar da wannan shiri shugaban majalisar da dattijan najeriya dr ahmad ibrahim lawal ya bayyana kudurin majalisar dattijan najeriya na ganin an ƙara kudaden da ake kashewa wajen horar da matasa sana'o'in hannu a ƙarƙashin wata hukumar gwamnatin tarayyar najeriya da ke bunƙasa ayyukan sana'o'in cikin gida da kuma hazaƙa yanzu haka ma dai an ƙaddamar da wannan shiri a jihar yobe na horar da matasa kimanin dubu daya kaɗan daga cikin sana'o'in da aka horar da matasa da ya hada da koyon gyaran wayar salula ta gsm da kwamfuta da kuma sauran na'urorin zamani ga dai abin da wasu daga cikin matasan da aka horar ke cewa eh, da farko dai sunana hassana abubakar ni ce deputy eh, governor ma'ana ni ce assistant classroom to alhamdulillah dai a farko dai ana koya mana yadda za mu yi kwamfuta za mu yi printing mu yi downloading din shi mu yi din shi a part of ko a ina dai inda muka je ba mu da matsala mun fara cire din kwamfuta alhamdulillah muna yi muna a yanzu ma har sun kama da kan cewa yau kenan mun shiga harkar gyaran waya inda kwamfutar mu ko ya samu matsala ba sai mun je mun kira wani outside ba za mu zauna mu gyara kayan mutu to alhamdulillah malaman mu dai sun nuna mana kuma gaskiya mun yi to gaskiya ba ma ni kadai zai taimaka ba hadda ma kanne yayu da sauran abokan zai taimake su a gaskiya ba abin da za mu ce da excellency kawance sanata ahmad ibrahim lawan sai dai godiya ya kaci gaba matasa da ba su da abin yi hatta mu kanmu matan da ba mu da abin yi yanzu muna da himma mun san ba zai bar mu a baya ba muna da himma da kokarin da cewa ko a ina ne dai insha to abin da zan yi kira da yan uwa na mata kan cewa su gane fa shi fa sanatar mu fa yana kaunan mu yana son mu kuma yana son ci gaban mu saboda wannan program din ba yau ɗaya ba ba yau bi aka fara ba ana ta yin sa hatta ma a nan gaban ma insha Allah ba za a daina yin shi ba tare da honorable Abba Buga Zabu the class governor of this organization or this or this program I mean eto akwai wani program da ake yi a najeriya mai suna 1000 youth for repair and gsm software and hardware program wannan program ɗin gudunmawa ne muka samu daga gwamnatin najeriya karkashin kulawar jagoranmu wato distinguished senator ahmed ibrahim lawal the senate president muna matukar godiya ga wannan gudunmawa da aka bamu kaga dai yanzu mutane a cike matasa ne maza da mata gashi nan babu adadi a nan fuga mu uku da goma ɗari shida ne kuma alhamdulillah ga matarisin da za a bamu sun fara zuwa kuma mun mai da hankali mun kuma alfahari da matasan mu training zai ɗauke mu adadin sati biyu sati na farko yanzu da muke ciki yadda za mu duba kwamfuta mu iya yin typing mu iya printing mu iya design mu iya kunce ta in technical problem ya samu kuma alhamdulillah a yau din nan mun yi wannan exercise mun kunce kwamfuta an nuna mana duk abubuwan da suke ciki mun gani kuma mun gasu gobe za mu gane su to alhamdulillah gaskiya zai tallafa matasa ba karami ba dalili shine kullum abin da muke faru da shi arewacin Najeriya arewa maso gabar matsaloli na insurgency muddin aka ce mutum bai da abin yi to is easier a iya canza tunanin shi ko wani abu makamancin haka yau aka waye gari an ce ka tsaya da kafafuwanka ka samu hanyar da zaka ci abinci ka taimaki yan uwan ka taimaki sauran mutane ma kaga ko ai an taimaki matasa kenan domin wannan program sun an yi su an yi su an yi su an yi su babu ma adadi so ina mai matukar farin ciki ina mai matukar godiya muna kuma matukar addu'a Allah ubangiji ya kara masa daukaka muna kuma fatan shugabanmu shugaban najeriya shugaban muhammadu buhari da ya kula da shi sosai mai magana ni ne honorable abu dan juma ya baze na nemi alfarma domin na tsaya nan na yi wa shi mai girma distinguished na president godiya akan wannan abin alfahari da ya kama na gida manufofinsa da ya sa a gaba na alkhairi akan harkar matasa da kuma jihar yobe da najeriya gaba ɗaya allah ya bashi nasara ya isar da ita na tsaya nan a matsayin na shugaban matasa a lokacin da muka zo muka ce ai akwai abubuwa tsare-tsare na matasa da yake gwagwarin zai kawo kuma ga yau allah ya tabbatar mana a matsayin sa na sanar president an kawo ci gaba wanda a yau masu gyaran waya a gashuwa masu gyaran kwamfuta a gashuwa babu su matasanmu da allah dan annabi a yi kokari wajibi a kula da wannan abun saboda sana'a ne wanda kusan zai kawo mana dogoro da kanmu akwai mata da su ma za a yi training din su a wayansu bangaren da abubuwa da yawa da Allah su ma su yi handling wannan abun with a very da kowane irin rawa wannan hukuma ke takawa wajen horar da matasan ga dai abin da daya daga cikin manyan daraktocin hukumar game da ayyukan hukumar ya cikakken suna abdulmalik halilu general manager research statistics and development nigeria content development and monitoring board to me za ka ce game da wannan taro da kuka aka shirya kuma wanda kuna da akwai taimakon da kuka bayar wato mu eh, agency namu under the Federal Ministry of Petroleum Resources. one hmm. uh, of the mandates na developing capacity na youth mai training nasu mu samu musu aiki a oil and gas sannan kuma mu make sure cewa akwai facilities da za su iya su providing service a oil and gas sector mm-hmm. ah, so in ka lura cewa oil and gas suna amfani da a lot of ict daga software ne hardware duka mm-hmm. systems integration wurin production systems namu duka ana bukatar ict yawa yawa so dole mu samu linkage collaboration mm. da ict sector mm. so sai muka ga cewa kuma nigeria tun daga 2001 da aka fito da gsm kaga abin ya bunƙasa sosai har yanzu ana maganar 5g technology so ana samun alheri sosai wurin ɗaukar ma'aikata mm. da kuma kera um, software da kuma assembly na wayan makanshi eh, sosai muka ga cewa akwai alheri sosai idan muka taimaka hmm. muka training yara muka ba su startup park muka samu musu shop hmm. wanda za su kafa eh, masana'antu su muka yi musu registration hmm. su ma su zama businessmen mu taimaka musu su zama very stable then sai mu kyale su eh. to in ka lura cewa yawancin training da ake yi kawai da an training din su sai a kyale su amma mu yanzu za mu training za mu ba su kayan aiki za mu biya musu kudin shago na shekara biyu ko uku sannan kuma za mu making sure cewa mun musu registration su da su zama su ma small and medium enterprise so bayan min wannan mun tabbatar cewa sun kafu to lokacin ne za mu ce to mun gama eh, training nasu to duk wanda ka yi wa haka dai ya kafa company shi ya samu shop din shi ka biya mishi rent bayan shekara biyu allah ya da ba zai koma ya ce bai da abin yi ba to fatan mu kenan to wani gudunmuwa shi senate president ya bayar nan to kaga su senate president saboda kaga dole ko me za a yi hmm. dole akwai legislative backing to in ka lura kuma wannan gwamnatin abin da suka karfafa shi ne the senate da hmm. uh, executive dole a yi aiki tare so shi kuma ka duba legislative agenda na shi ya ba da mahimmanci ga dukkan yara a samu ma yara abu ya samu ma yara zube musamman irin wurin su ka san abin da ke faruwa batun eh. insurgency to muna yana fata cewa idan aka taimaka aka sa yara suna da abin yi to kaga duk wannan abun ba za su ma saurari wani ya ce musu zo su ta da hankali ba so ya ba mu karfin wannan sosai cewa yana support abin da muke duk inda muka ce za mu youth empowerment yana ba mu support. ita za ta cece ka. cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga baban gida Jibril domin jin sauran bayanan da ya aiko mana. Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar matasa a Najeriya kuma na tambaye shi alfanun irin wannan horarwa da gwamnatin ke bayarwa. To alhamdulillah wannan shiri na koyawa matasanmu san am shiri ne mai kyau kuma babban alkhairi ne domin ba kowane matashi ne musamman na arewacin najeriya ne ya makarantar boko ba to idan ku aka ce za a koya sana'a ne manuwal to kaga waɗanda ba ba su yi karatun boko ba za su ci gajiya kuma su ci amfanin wannan don haka amma dole ne ya kamata a kafa masana'antun standard waɗanda suke masu kyau masu ƙwari waɗanda ba za a fara ba nan gaba kuma a ce ai an yi hannun waka ce ka tashi domin babban matsalar da muke fama da ita kenan waɗansu waɗanda ka ɗora wa alhakin yin wannan abubuwan sai su samu zana da kara da shuci su yi danni sannan su yi tanka sannan mai wasu ɗora ɗan boto sai bayan ɗan ƙaramin lokaci sai a nemi gurin a rasa ko kuma a ce wuta ta cinye shi to idan haka aka yi to kaman an yi baya ba zane ne amma lallai idan za a tsaya a gina gurin da yake ginanne kuma a koyar da mutane sana'o'in hannu da makamantansu to lallai matasa maza da mata su gajiyarsa kuma wannan babban abin alfahari da abin alkhairi sannan bayan tiya to akwai wata caca kuma bayan wannan ya kamata a ce masana'antun da suka tsaya musamman na arewacin najeriya duk wata masana'anta gwamnati da tallafawa masu wannan masana'antar ta sai hannun jari a wannan masana'antar akalla kashi saba'in cikin ɗari domin a samu aikin yi waɗanda kuma suka sayi masana'antun suka rufe ko kuma suke da masana'antar suka rufe ta da gangan to a tilasta musu su buɗe wannan masana'anta ko kuma gwamnati ta sayi wannan masana'anta a hannunsu domin a buɗe ta domin a faɗaɗa samun ayyukan yi a najeriya musamman arewacin najeriya domin a rage zaman kashe wando na matasa wanda wannan yake sa suke shiga waɗansu miyagun ƙungiyoyi na asiri da na ta'addanci da na sace-sace sannan kuma suke yin shaye-shaye to muddin gwamnati za ta yi wannan ina ganin za a ci gaba ba ma ana nufin wai a kafa sabon masana'antu akwai masana'antu suna nan an kafa su kafaffu suna nan amma kashi tamanin cikin ɗari a rufe suke to har in ana son a sama wa 'yan najeriya aikin yi musamman arewacin najeriya to a ta da waɗannan manya da ƙananan masana'antu waɗanda suke a jihohin arewacin najeriya wannan zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin najeriya domin in aka ce an rufe boda to me muke haɓakawa shi shikenan kawai saboda noma kawai shin ba ma haɓaka waɗansu abubuwa waɗanda za mu dogara da kanmu da su to in ku haka ne wajibi ne masana'antunmu a tayar da su a gyara su su fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba su haka haka ina ganin za a cimma nasarar da kushe zaman kashe wando da matasa suke yi. Yanzu aka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mallaki jami'o'i na kimiyya da fasaha da kwalojin kimiyya da fasaha makarantun da kuma har yanzu ana ganin ba sa samar da bukatun da aka kafa su domin su. musamman ba dai a tsakanin matasa na koya musu sana'o'in hannu dr bashir ahmad yankuzo babban malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina kuma ya yi tsokaci game da wannan sabon shiri na horar da matasa sana'o'in hannu da gwamnatin najeriya ta bullo da shi a tabbas horar da matasa sana'o'i wani abu ne muhimmi kwarai da gaske da zai iya taimaka wurin rage yardaɗin wato ainihin talauci ko rashin abin yi musamman kasashe irin namu yana da kyau mu fahimci cewa ba lallai ba ne kowane matashi ya samu wato ainihin ya samu damar shiga jami'a ko ya samu takardan wato ainihin karatu mai zurfin gaske amma lallai ne dukkanin matashi ya zama yana da sana'ar hannu yana da abin yi shi yasa hatta a tsarin karantarwa kamar abin da ya shafi lissafi ko ya shafi ilimin turanci dukkanin matasa suna buƙatan lissafi daidai gwargwadon da za su iya amfani da shi wurin sana'a amma ba dole ba ne su zama sun kware a wato ainihin sanin ilimin lissafi mai zurfi ko kuma ilimin wato ainihin turanci mai zurfi amma samun wanda za su iya sana'a da shi na da muhimmanci kwarai da gaske don haka wannan yunkuri na karantar da matasa sana'a yunkuri ne mai kyan gaske amma shawara ga gwamnati musamman akan irin waɗannan abubuwa wanda ke sa wato ainihin 'yan ƙasa su ci ribar wani abu da gwamnati ke yi irin su horaswa ko kuma tallafi shine yana da kyau ya zama cewa wannan wani abu ne da kowa da ke da bukata zai samu dama domin daga cikin abin da ke cutar da ƙasar nan damu shine mafi yawa wani abin da gwamnati za ta fito da shi na tallafi ko agazawa sai zama wanda bai da wanda ya sani wanda baki ba dan gata ba ko kuma baya da wanda zai tsaya masa sai ka bai sami irin wannan abun ba saboda haka gwamnati yana da kyau ta auna ta ga yanda wannan mataki na karantar da sana'a ga matasa wani abu ne wanda kowane matashi da ke bukatan wannan wato ainihin horaswa ya samu dama ba tare da an yi la'akari da ya san wani ko bai san wani ba ya fito daga ina ko wannan zai taimaka kwarai da gaske har wato ainihin matasa su samu sana'a da kuma ƙasa za ta samu bunƙasa sannan abu na biyu mafi yawan abubuwan da ake musamman na ba da tallafi ko sana'o'i yana da kyau ya zama cewa akwai abin da ake ce mashi follow up a bi baya a bi bahasi a ga yaya waɗanda suka amfana da wannan abun yaya su kuma suka ɗore a rayuwarsu wa da wa suka amfana da su abin da su suka amfana da shi kuma ya suka ci gaba da rayuwarsu ba kawai a horas da wato mutum um, matashi wani abu ko uh, wata matashiya a horar da ita wani kawai shi kenan a sake ta sakaka saboda haka yana da kyau a samu irin wannan shi yasa zai zama in sana'o'i ne da aka karanta karantar ya zama sana'o'i ne wanda idan aka karantar da su aka ba su abubuwan da za su yi amfani da shi wurin sana'ar to ya zama za a dinga bincika ana bibiya a ga menene matsalolin kuma me ke faruwa yanzu kamar yan power misali da aka yi kaga wannan tsari ne mai kyau kwarai da gaske amma akwai waɗansu kamar wanda suka yi a yan power suka je suka karantar suka yi teaching to an kammala yan power misali an ce to shikenan an kammala sun gama karantarwa sun koma gida to me za su yi kuma ta ina za a bibi abin da wato ainihin suka samu ribar da suka samu na yan power domin abin da suke samu ba kuɗin ba ne domin kuɗin bai isa ya rike su a'a abin da suka samu na horaswa shine to kai in malami ne ka je ka yi an fawa ka karantar kuma karantarwa ya tsaya to ya za ka amfana da wannan abun da ka wato ainihin kai tunda sai akwai makaranta malami zai karantar sai akwai wurin karantarwa sannan zai karantar amma idan sana'a ce to ya samu jari ya samu kayan aiki to shi ma zai je yi allahumma sai dai idan su waɗanda suka je yan fawa ta karantarwa an kuma nuna masu yadda su ma za su kafa makarantunsu saboda haka abin da dai nake nuna shi ne yana da kyau ya zama gwamnati idan ta horas da matasa wato ainihin sana'a ya zama za a iya ɗora su akan yadda za su ɗore ne su ci gaba da wannan abun su su amfana su amfanar da wasu saboda haka amma a bincika ta yadda zai zama tsari ne wanda kowa daga cikin matasa da suke bukatan wannan wato ainihin horaswa za su je su samu sannan bayan haka ya zama akwai tsari na follow up wanda za a dinga bi ana bincika ana bibiya a ga yaya suke amfana da abin da aka ba su menene matsalolin suke fuskanta sannan ina suka daga ina suke kuma ina suka nufa ina fatan Allah ta'ala ya samu dace kuma lalle wannan yana da muhimmanci a karfafa a jihohi a local government in fact a world world ana iya daukan wannan award world ta inda kowane mataki daga cikin matakan da wato aka san wato ainihin gwamnati na da wato masaniya ya zama cewa za a iya samun waɗansu ɗaiɗaiku da za su je samu samu wannan sana'ar su amfanar da su Allah dai samu dace kuma ya taimake mu jama'a kafin mu kai ga filin kwalamar mu a shakata da wannan wakar matasa matasa za mu kammala shirin da filin mu daga jihar Kaduna inda Binta Ibrahim ta gayyato mana na na Firdausi Rufa'i. Assalamu alaikum da fatan dai muna nan muna tare da ku yan uwana mata ga wani kwalan da makwalashe shi ma wai ana faɗin shi tuwon kwai. Kwai dai da aka sani shi ma yana da tuwo amma fa tuwon ba miya. Na kwalam da makwalashe ne. Oh To shi tuwon kwai yanzu in kika samu kwanki kama a misali kina da kwai ko ɗaya ko biyu ko uku duk da yanda kika samu zaki fasa shi ne. Kina fasa shi nan kuma kin dan jajjaga tarugunki da albasa kin dan jajjaga shi to sai ki zuba a ciki ya dan ba kamar yadda zaki soya kwai kaɗan zaki zuba ba zaki sa ne yanda zai yi ja. wato za a sa da yawa eh za sa da yawa yanda zai ja ya bada kalo haka in kika sa zaki sa magi ki yayyanka kuma albasa batun kin jajjaga albasar ki dan samu mai cin tafannuwa zai iya sawa wanda bi kuma bai ci zai iya sa citta haka kayan miya sosai yadda zai zai ja ya bada kalo za ki zuba sai ki ɗauko wannan kwan ki ɗauko kayan miya nan da kika jajjaga ki zuba ki ɗauko albasa ki yanka ta ziri ziri ki zuba a ciki in kina cin tafannuwa shi ma na ce ki zuba in ba ki ce kuma shi kenan sai da ki ɗauko magi sa ɗinki ki zuba tun da kin san shi ne face magi yana kowa yana da yana san shi sai a zuba shi kamar yanzu kwai biyar ne zaki iya sa magi sa guda biyu in kwai kamar uku ne haka zaki iya sa guda ɗaya sai dama nan kin kada shi kin yi komai sai ki samu leda ɗinki ko santana ko fara daman leda ne leda shi leda kamar yadda ake zuba alale to shi in kika samu zaki dan leda din mai kyau in kika samu sai ki dama wannan kin riga kin gama hada shi ya haɗu ya yi ja ya ji kayan miya da kayan kamshi to sai ki samu leda din shi kina samun leda sai ki dan zuba man gyada yanda ba zai kama ba a ciki eh, leda za a sa man gyada ana sa leda man gyada kawai sai a zuba wannan kwanda kika kada kika komai da komai sai a juye in kin juye a ciki kin juye kawai sai ki dauko wannan ɗinki tukunya daman kin dora ruwa sai kin tabbatar ruwan yana tafasa ya fara tafasa yawwa kin sa ai wasu suna sa kafin ruwa ya tafasa wasu kuma suna sawa kafin kafin a sa ruwa wasu suna yin haka alale wasu kin sa suna sai ruwa ya tafasa suke zuba alale wasu kuma suna eh wasu kuma tun a kasa suke zuba kawai su dora haka to yanda dai kamar yanda za a yi alale kawai sai ka ɗora ka in ya tafasa sai ka ɗauko wannan kwan da ka zuba a leda da mai a ciki sai ka zuba in kes ko ma ka manta baka zuba man gyaɗan a leda ba in ka zuba kwan zaka iya zuba man gyaɗan a ciki amma ba mai yawa ba mm-hmm. sai ka ɗora akan wannan ruwan zafin sai ka ɗau murfi ka rufe zai dawu zai dawu sosai zai ta dawa yana dawuwa zaka ga ya hada jikin shi kamar an dafa kwai shi ma zai dinga ta da kamshin kwai yana ta da kamshin kwai yana kamshi to kina gama hada shi wannan kika ga kika tabbata kika dauko shi kaga yayi tauri ya da wuke nan to sai ki dauko shi sai ki samu wuka ki yayyanka nan kuma already kin fasa kwanki shi ma eh, kwai kawai kamar yadda za a soya doya da kwai shi ma za ki fasa kwanki in kika fasa kwanki za ki ajiye shi kaki sa mai komai to wannan yayyanka da kika sai ki dinga ɗauko wannan tuwon kwan sai ki dinga sa a cikin kwai mm. in kika sa a cikin kwai wasu kuma suna ce mai wai kwai da kwai sai su sa a cikin kwai in suka sa a cikin kwai sai su sa man gyada da sun sa man gyada da albasa ya soyu sai a dinga soyawa. yankan zai kasance yankan zai kasance in na saidawa ne zaka yi shi dan daidai in kuma na ah, yana da wani wato shape wato wani a'a ah, ya zan yanka a ah, zan yanka ne kwallo kwallo ko ko a zan yanka ne kaman um, tabarma ko ya zan yi bai da shape kawai da dai eh yanda kake so saboda in kin cire shi a leda ne ai kawai zaki gan shi ne dai mm. a dunkule eh. a dunkule in kin cire a leda zaki gan shi irin a dunkula haka to sai ki ajiye shi a roba in kika ajiye shi a plate sai ki sauka ki yayyanka kika yi yanka sai ki sa kwai ki dinga soya kina tsomawa a mai shi ma mm. sai ya soyi zaki ganshi shi ma yayi ja yayi kuma in kika yanka kanana kika sa kwannan kika za zaki ga yayi manya manya to wallahi shi ma yana da bala'in daɗi yawwa yawwa awara da kwai to haka ne shi ma wallahi da daɗi sosai ni yanzu har kin sa ina komawa ne aiko wallahi mata dai Allah dai ya hore kowa a dinga yin kwalan da makwalashi na gaya muku fa ba sai an je su wani wannan ba an an ciye ciye an kashe wani 10000 nawa wallahi a gida kana da 5 kana da 500 dinka 1000 zaka iya kwalan da makwalashi abinka Allah ya taimaka amin ya Allah masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin wato Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ku huta lafiya.